tsaka mai wuya. lallai hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali yanayi na rashin jin daɗi saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu amma gurare da yawa abun ya zo sabanin yadda aka yi tunani. Tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an Kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida-gida. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. mutane musamman na najeriya suna bayyana ra'ayoyi masu sabawa juna dangane da hukunce-hukuncen da babbar kotun koli ta yanke kan sharoyi na jihohi takwas masu kalubalantar zaben gwamna da aka yi a watan maris na shekarar da ta gabata waɗannan jihohi guda takwas da aka yanke hukunci a kansu sun hada da lagos da kano da zamfara da ebonyi da plateau da abia da cross river da kuma jihar bauchin yakubu a takaice hukuncin ya nuna cewa da apc da pdp kowace ta samu kujeru guda uku na gwamna ta rike su gam yayin da jam'iyyar labour party da nnpp kowace ta samu kujera ɗaya ta gwamna ta kama ta rike daga cikin hukunce-hukuncen da aka yanke ba wanda suka janyo hankali kuma suka janyo maganganu kamar na kano inda aka tabbatar da abba kabir yusuf a matsayin gwamnan kano a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP. da kuma tabbatar da zaben dauda lawan dare a matsayin gwamnan jihar zamfara a lemar jam'iyyar pdp tare da tabbatar da kalib movement na jam'iyyar pdp a jihar plateau shi ma bala muhammad an tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar bauchi a lemar jam'iyyar pdp haka zalika alex oti na jam'iyyar leba shi ma ya rike tasa kujera a can jihar abia su ma gwamnonin apc kamar yadda muka faɗa da yawansu sun yi nasara a wannan zama da aka yi na juma'a dinnan mutane kamar irin su babajide sanwo gwamnan lagos da francis ngufuru na apc na jihar iboyi da basi otu shi ma gwamnan jihar cross river shi ma na apc ne dukansu sun rike kujerunsu me ra'ayin mutane game da wannan sunana aminu yakubu madaucin makori dan jam'iyyar apc a zaɓuɓɓuka dai an yi su kuma kotu ta yanke hukunci su wani abu da zai biyo baya ra'ayi ne na kowa kotu ta yanke hukunci ta ba waɗanda ta ba a yadda abubuwan nan suka taho yau da a ce a zaɓuɓɓukan nan an ba jam'iyyar mu ne ta apc da aka fara jin surutai na cewa demokuraɗiyya na cikin haɗari to amma da yake an ba jam'iyyoyin da aka ba ba wani abin za mu ce sai dai masu fatan alheri burin mu a nan shine duk kowa za a aje siyasa a zo a yi ayyuka na cigaban gaban ƙasa na ci gaban jama'a sunana sale bakuru da garin maturu, hausawa dai suka ce wai shari'a sabanin hankali musamman ma idan aka yi misali da hukuncin da aka yanke a jihar kano ni a nawa ganin ma cewa za ba jam'iyyar apc nasara amma kuma sai ta zumanto hakan bai samu ba kuma wannan yanke hukunci da aka yi shi zai sa a samu sahihin dimokuraɗiyya a ƙasa ta najeriya kuma wannan ya kamata ya zama izina ga musamman 'yan siyasa da ake amfani da ƙarfi da rashin bin ka'ida ta wajen zaben fitar da gwani da kuma dangwala ƙuri'un kansa to wannan dai abin da zamu ce shine sai a rungumi kaddaratin daga kotun koli aka yanke wannan shari'ar daga ita kuma babu wata kotu da za a sake zuwa sai a haɗu a haɗa kai a yi wa al'ummar ƙasar aiki tukuru kafin kuma Allah ya nuna mana shekara ta bakwai ga mai rabo kuma zai ga shi ma ya samu. haka ne to mun ji ra'ayin waɗannan to amma me lauyoyi suke faɗa ko kuma suke hanga game da yadda aka gudanar da wannan shari'o'i din wannan shine abin da wakilinmu na abuja nasiru adamu hikaya ya nemi ya sani saboda haka ya fita ya gayyato lauyoyi guda biyu ɗaya dan bangaren apc ɗayan kuma na pdp ne domin su haskaka mana wannan lamari. Muna tare da lauyoyi guda biyu, barista Tahiru Abdulhamid wanda yake lauya ne na gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad sai kuma barista Yusuf Sallo mutum biyu wanda yake dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya daga jihar Taraba. Farko bari mu fara da barista Tahiru Abdulhamid. Barista Tahiru Abdulhamid faɗa mana menene za ku ci kan sakamakon eh, shari'ar da aka yanke a kotun koli yanzu? Generally dai an kamanta gaskiya zahiri. Yi mana sharhi ya kuka ji da an yi tunanin cewa akwai zargin da ake eh, gwamnati na neman murɗe 'yan adawa ne wajen wannan shari'a in an duba abin da ya faru a wasu jihohin daga kotun sauraron karar zaɓe zuwa kotun ɗaukaka gara sai aka ji tsoron cewa ba mamaki har ma gwamnatin najeriya na neman mai da ƙasar bibin jam'iyya ɗaya ne. ito akwai maganganu irin waɗannan da yawa amma zahirin abinda mutum zai lura shine wannan kotu dai ita ce kotun koli na ƙarshe wanda kuma shine duk wani adalci inda ake sa ran ƙarshen ta kenan za a kamanta dole ko da gwamnati tana da ra'ayi ana ganin wannan kotun dai ita ma da yake tana daga cikin eh, kaman eh, arm of government ne ita ma mai zaman kanta ba zai yiwu a ce ko sai abin da gwamnatin tarayya take so ne kawai za ta yi mata ba tana iya ƙoƙarinta ta tabbatar da adalci saboda ita ma kotu ne wanda take lura da al'umma tana kuma yin abubuwan da hankali zai kama domin idan suka bar wannan matsayinsu na tabbatar da adalci din to abubuwa za su taɓarɓare a ƙasa fa da yawa lokacin da mutane za su fahimci cewa ba kamanta gaskiyan ake yi ba to kowa fa zai koma ne ya ce zai ɗauki doka a hannunsa. Amma wannan barista Ɗairu Abdulhamid ya kai ga har kamar a wasu jihohin har zanga-zanga ma aka yi. Har ya kai ga wasu manyan malamai ma sun yi kira ga kotun kolin ta yi adalci wanda ya nuna inda yau a ce kamar irin jihar Bauchi ba ku samu nasara ba za ku ce kotun eh, wata an kusa ba a yi abin da ya dace ba. To gaskiya ba haka ba ne ba kawai don kai baka samu nasara ba kawai sai ka fito ka ce wai ba a yi abin da ya dace ba. Kamata ya yi kai ma ka yi wa kanka adalci shin menene ya faru? kuma me eh, aka aiwatar amma kai baka san me ya faru ba baka san me aka aiwatar ba kai dai kawai damuwanka a ce kawai ka yi nasara in ka yi nasara an yi adalci in ba ka yi nasara ba ba yi adalci ba yanzu bari maka misali ni kamar shari'ar mu na bauchi wallahi babu wani abu ma da ya taba ta da hankali akan cewa wai ko akwai wani yunkurin da za a kwace mana wannan kujera babu wani abu ma ni a wajena mai kama da haka saboda kwata-kwata a cikin abin da ake korafi a kai babu wani kwakwaran abin da ma in ana so a ce za a yi wani abu in za a iya dogara da shi har a ce za a yi wani eh, abin da bai dace. Barista Yusuf Salo mutum biyu an ce kamar ku 'yan ifi ji tsoro ne cewa za a iya samun fitina a shi yasa kuka bar jihohin adawan nan eh, ba a kwace su me zaka ce kan wannan ato lalle hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyar mu a suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali yanayi na rashin jin daɗi saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani. Amma wannan ba shi ke nuna cewa kuma gwamnati tana da hannu ko ta shirya wata manaƙisa ko wani abu mai kama da wannan ba. Duk wanda ya san yadda ake tafe da mulki a Najeriya kuma ya san tsarin dokan Najeriya ya san cewa dokar ƙasa ta raba ayyukan wa'annan ɓangaroruka guda uku da ake da shi na gwamnati zartarwa da kuma bangaren wato shari'a da kuma Ɓangare na masu yin dokoki kenan so za a ga cewa dokan ta yi bayani dalla-dalla abu ne wanda mutane da yawa ba su da fahimtar mai dokan Najeriya take kunshe da shi. Sashi na hudu, sashi na biyar, sashi na shida. Kowane ɗaya daga cikin wannan sashin ya yi bayani akan kowane ɓangare na gwamnati. Me ya kamata su yi iya ƙarfin da doka ta ba su. A don haka duk mutumin da ya fahimci wannan baya bukata ya hararo cewa wai gwamnati gwamnatin APC misali za ta iya yin wani tasiri ko za ta iya shiga Da dagula lissafin shari'a ta yadda abin zai zo ya ba su nasara a ƙarshe. Duk wanda yake da tunani mai kyau kuma yake da fahimtar abin da doka ƙasa ta faɗa ba zai saka wannan a cikin ransa ba. So, amma akwai wanda... Wani mutum biyu kafin ka yi nisa. Ɗazu ka ce akwai jihohin da ko kuma akwai inda ya kamata da kun yi tunanin ya kamata da kun samu nasara. Eh, yi mana misali kamar wace jiha kake magana. Ah, to misali kamar kamar jihar Kano da ake ta rikici ake ta tattaunawa akan ta kaga ai alamu ya nuna mun je kotun farko A an ba mu hukunci mun je kotu na biyu wato kotun ɗaukaka kara nan ma mun yi nasara so a tunaninmu shine kotun koli za ta yi amfani da hujjojin da aka gabatar a karamar kotu na trabuna da kuma kotu na ɗaukaka ƙara su ɗora a kan wannan bisa al'adan kotun koli kamar yadda ta saba duk lokacin da aka zartar da abu a kotuna na ƙasa da ita sau da yawa za ka ga cewa takan zo ne ta duba kawai ta aiwatar ba tare da ta wato ta yi reverse koko ta janye wannan hukunci da aka ba na farko ba duk da cewa hakan bai hana bai hana ta duba kuma ta ga cewa in akwai bukatan a janye hukuncin da aka bayar na farko amma dai hakikanin gaskiya ya zo mana da ainihin wato bazata kuma kamar yadda na faɗa wato akwai wasu abubuwa da zaka iya dubawa ka ga cewa eh lallai lauyoyinmu da suka tsaya tun daga farko har aka je ga wato kotun koli sun yi kokari sun yi abin bajinta kuma sun yi abin ayaba duk da cewa wannan bai hana cewa bai hana a gano wani abu ɗaya biyu haka wanda za a iya cewa inda a ce an yi su "Wala Allah da ba a kai da labarin ba haka yake ba misali a yau Eh barista Yusuf Lalau kafin ka je nan bari mu dawo wajen Dahiru Abdulhamid. Barista Dahiru Abdulhamid eh, gashi nan eh, shi Yusuf Lalau mutum biyu ya ce sun so da sun lashe Kano a gaban ka aka yanke hukuncin nan na Kano. Me za ka ce kan yadda aka yi shari'ar jihar Kano? To gaskiya shi da ni a wajena yana faɗa ne idan har za a ji gaskiya ɗin kamar yadda yake faɗa. Bilhaƙiƙa lokacin da aka yi shari'ar Kano ina nan a kotu sai da aka yi na kano kamin aka yi na bauchi ni dai ba ɗan kano ba ne kuma ban taɓa bibiyan shari'an su ba tun daga tribunal har court of appeal ban bi shari'an su ba sai da aka zo supreme court suka haɗu da na bauchi a wannan dalili ya sa na saurare su Ranan da na saurari shari'an kano tun kamin a yi na bauchi shi aka fara yi tun ranar ni na yanke hukunci a matsayina na lauya wanda na san doka na san cewa za a kwace wannan kujera ko kuma za a mayar wa shi abba gida-gida da kujeransa kuma na faɗa wa kowa tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida-gida. Yi mana bayanin menene ka lura da shi yasa ka tsaya kan wannan. Tuma da To wannan shine shimfiɗar wannan tattaunawa game da shari'o'in da kotun kolin Najeriya ta yanke dangane da shari'o'in gwamnonin jihohi daban-daban a Najeriya. In Allah ya kammala lana wato za mu zo mu ci gaba mu ji me yasa aka daga ko kuma aka ɗaukaka shari'a abba gida-gida har sau tara kafin kotun koli ta zo ta yanke wannan hukuncin. yanzu nan za mu ja aya kuma mu yi godiya ga su baƙin namu barista ɗahiru abdulhamid da kuma barista yusuf sallau sannan musamman da shi wakilin namu nasiru adamu alhikaya a madadin su ne ne ali mustapha sokoto a washington huta lafiya